تفضل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يوم جوع شرند بيوغا قوة رمضان شكرا دبو إيرت عليه هدود أربعين باين هجرة مزو الله sallallahu alaihi wasallam ranar da ke daidai da ashirin da bakwai ga watan mayu shekara dubu biyu da sha tara shekara ta miladiya to kafin mu yi tafsiri kamar yadda muka saba kowace shekara za mu karanta zakkar alhaji dr yusuf na dabo cancangi wanda ya aiko ya ce bayan gaisuwa daga cikin zakka na ni alhaji dr yusuf na dabacin cangi na bana shekara dubu biyu da sha tara wato shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya to ya bai ma kwamitin zaka kamar haka na farko kwamitin zaka sultan bello ya bata dubu hamsin kwamitin ayyuka na sultan bello ya ba su dubu hamsin ah, magaji magaji na funtuwa mai kula da masu accident da matattu ya ba shi dubu hamsin masu tafsiri a railway a railway mosque ya ba su dubu hamsin malam liti da jama'arsa masu aikin makabartar tudun wada ya ba su dubu hamsin yan agajin jibwis ya ba su dubu ashirin da biyar yan agajin jni ya ba su dubu ashirin da biyar kwamitin masu musulunta ya ba su dubu ashirin da biyar kwamitin marayu ya ba su dubu ashirin da biyar jimillan kuɗi ya zama eh, dubu ɗari uku da hamsin Allah ya saka mashi da alheri kuma eh, Allah yana nan da ransu amma Allah ji kan mu duka Allah ya gafarta mu Alhaji Ahmadu cancanji da Alhaji Haruna Danja wanda suka assasa eh, ba da zakarsu a wannan masallaci mai albarka Allah ya saka musu da alheri kuma ya karbi wannan aikin da suka yi ya tsarkake musu kuɗinsu da musu albarka kuma Allah ya taimake mu gaba daya to eh ai eh, ban ji ba a oh, wani sabin zakka da ake ba mutane eh, mun faɗa ai eh. an karanta oh, wai a buga a raba to ya kamata Allah ya bada iko to yanzu nan mallan ce sun mashara fi bayani halil ahbar wal rahban fi igwa'ihim aradilihum إثر بيان سوء حال أتباعهم أتباع في اتخاذهم أربابا يطيعونهم في الأوامر والنواهي واتباعهم لهم فيما يأتون وما لا وما يذرون فقال ثم شرع واتنا الله زي fara ba mu bayani halin malamai da shugabanni masu ibada na nasara fi izwa'ihim li aghadilihim yanda suke wato karkatar da rudar da wato yodara na ƙananan su wannan isri bayani su ihali atbahi wannan ya zo ne bayan allah ya yi bayanin wato hali <clears throat> mara kyau na mabiya yadda suke ɗaukan su arbaba wato suna ɗaukan su ubangijai eh, suna bauta musu yuti'unahum suna musu ƙa'a a cikin umarnin da suke ba su da kuma abubuwan da suke hana musu wanda yake Allah bai umarni da shi ba ko ko Allah bai hana ba haka ne da suke bin su da abin da suke kawo musu ya tuna wa ma ya zaruna kuma abin da suke ci a bari to bayan Allah ya mana bayani yadda malaman yahudawa suke sa mabiyansu suna ɗaukan su ubangijai ko ko iyayen giji domin me suna halatta musu abu ko su haramta musu to yau Allah zai mana bayanin halayensu ahbar da su wayannan malaman yace ya ayyuhallazina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna ya'khudhuna amwalan nas bil-batil ya ku da kuka imani ku sani fa inna kafiran lalle fa da yawa daga cikin malaman yahudawa da na nasara suna cin dukiyar mutane ya zuna suna karɓar dukiyar mutane bil wato ba da gaskiya ba farrasha fil hukum wa musahamatu fil ahkam kamar dai suna karɓar rashawa kafin su ba da hukunci wal musahama kuma sukan yafe ma mai laifi a cikin hukunce hukuncen addini mutum in ya zo ya yi laifi ya zo wurin su ya ba su kuɗi sai su ce sun gafarta mishi musamaha su ce sun gafarta mishi kun ga wannan sun ɗauki matsayin kenan ubangiji wanda ke suna cin kuɗin mutane duk laifin da mutum ya yi suna sane sai su ce to maka addu'a kuma an gafarta maka amma matukin ya bada kuɗi da wannan kuma fakirin zai zo bai da kokobo to ba zai samu wannan gufran ba wa yasudduna nas haka nan kuma suna kange mutane an sabilillahi daga hanyar Allah yani dinihi suna kange mutane daga addinin Allah bi tahrifil ayati dalata ala na'ti nabi sallallahu alaihi wasallam yanda suke karkatar da ayoyin da suke nunawa akan siffofin annabi alaihi salatu wassalam wa yadhkuruna fi ta'wiliha sai sun ka ambato a wurin ta'wilin wa'annan ayoyi wujuhan fasida fuskoki wa'anda ke gurbatattun fuskoki batila wanda ke ba na gaskiya ba wa yuharrifuna ma'aniha haka nan kuma sukan canja ma'anonin wa'annan ayoyi na annabi sallallahu alaihi wasallam talaban lirriyasa domin neman shugabanci wa akhdhil amwal da kuma karban dukiyar mutane wa man'in nasi anil imani bihi da kuma kange mutane daga su imani da wa'annan ayoyi to wannan duk suna yi wayannan malaman su shine Allah ya ce muna wallazina yaknizuna wayannan da suke taskacewar az wal fidda zinari da azurfa wala yunfiqunaha ay al-kunuz wanda ba sa ciyar da wayannan taskokin fi sabilillahi ta hanyar Allah ay la yu'adduna minha haqqahu ba sa fitar da haƙƙin Allah min zakat na zakka to wayannan mutanen fa bashirhum yani akhbirhum ka ba su ka ba da ka ba wayannan mutanen bushara ka ba su labari bi azabin alim da wata azaba mai raɗaɗi mu'lim mai raɗaɗi wannan Allah ya nuna mana yace kafiran min al ahbari wal ruhban da yawa daga cikin su kuma yau duniya gaba ɗaya da musulmin da wanda masu suna shaida musulmi da masu suna shaida yanda da yawa da yawa daga shugabannin addini har dai na nasara suke cin kuɗin mabiyansu kuma suna cutar da su kwanan na ake maganan wani pastor ya sa mabiyan shi suka sha bleach wajen ashirin da wani abu suka mutu wani pastor ba abin da ba sa yi wani pastor kuma ya sa mutane su rika cin ciyawa wani ba abin da ba sa yi wannan kuma maganan eh, maganan eh, ta'addi na zina ko na liwati wannan haddis anhu wala haraj vatican ma abinda ya dame ta kenan fada-fada da yawa ake kamawa suna ta'addi da kananan yara suna abubuwa dai gashi nan kullum cikin jaridu abinda suke yi na cutan mabiyansu da sunan jesus suke wannan abu da kuma wani abu da suke yi na da mutum ya kama wani ciwo ko ciwon kai kai ka je sai a ce maka aljani ya shige ka zo a cire maka a sa ma cross get out in the name of Jesus to kana ba da kuɗi kuma ba yin wannan abubuwan kyauta lokacin da Isa alaihi salam ya bayyana bai karbi ko kobo ba a hannun kowa to cire ma mutane aljanu da suke yi suna karban kuɗin su suna nuna mutum ya zo kowa yana wani farfadiya a zo ana mishi addu'a ko a buge shi ya faɗi duk wannan duka abubuwan nan Allah ya gaya mana. yaudarar mutane suke suna cutan soyayya su dona an la kuma suna kange hanya maganar kira aljanin nan yana nan cikin babi Matthew tara wato aya ta talatin da uku yana nan cikin babi and when the devil was cast out da aka cire aljanin a cikin wani the dom spoke wanda yake bebi ya yi magana the multitudes marveled mutanen da ke kallo isa na yin wannan abu marvel suka yi mamaki sai suna faɗan cewa it was never so seen in israel ba a taɓa ganin mutum ya zo yana cire aljanu yana warkar da bebe ba ba a taɓa gani ba duk annabawan da isra'il ta yi ba annabin da ya zo ya ce na cire ma mutane aljanu babu to kafin isa alayhi salam ba aljanu ne akwai su akwai su wato Allah ya zo da shi ne Isa wa yubri'ul akmaha wal abrasa wa al mauta bi idnillah ya zo yana warkar da mara lafiya ne to a lokacin Isa alayhi salam a lokacin shi yau fa wajen shekara 2019 me aka sani na rashin lafiya ba san komai ba domin da abu ya same ka ko shan inna ko wace ce ko aljanuwa ke cewa su ne ke sabbaba ciwo a wannan lokaci ba a san typhoid ba ba a san eh, bacteria virus cholera malaria malaria nan masu ta sa yaro yanka sumbatu typhoid in sa yaro yana sumbatu to a lokacin su aljannu ke yin wannan abu saboda ka dai zo yana warkar da mutane za ka ci kun ga wani mutum da ke cire aljannu ba a taɓa gani a isra'il wani yin haka ba saboda ka mu'jiza ce wadda Allah ya keɓe Isa alaihi salam da ita mu'jiza shi ce kowane annabi yana tashi mu'jiza Musa alaihi salam da mu'jizojin shi ba wani cikin Isra'il da zai zai ce wai zai maimaita mu'jizan Musa babu sun ce a wannan daga Allah ne domin shine alamun Allah ya aiko shi ya raba teku sanda ta cinye abu abubuwa dai wannan alamun Allah ya aiko shi wani daga Isra'il zai ce zai maimaita domin mu'jiza annabin su ne shine alaman Allah ya koshi to shi ma Isa alayhi salam da yazo warkar da makafi warkar da mutane bebaye da cire ma mutane cuta kuturta shine alama shi da raya mamaci shine alaman Allah ya aiko to ya suka halatta wa kansu sun kayin wayannan abubuwa bayan isa kamar mu ne musulmi wani yazo ya ce abubuwan da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi ma zai zo ya yi. zai zo da qur'ani irin qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza shi ce to amma duk da haka duk wata mu'jiza da aka sata a bible wanda ba taba gani ba yau mutanen nan suna yi har ta da mamaci suna yi amma fa na ƙarya za a ɗauko mutum dama an shirya da shi ya zo ya kwance a ɗauko shi sai ya zo sai ya fara cewa yana kira in the name of jesus ikaza ikaza sai mutum eh, ya tashi akwai wani aka ɗauko shi yan jaridu da tun da aka ɗauko shi sai suka ga abun yana numfashi <laughs> cikin na sama na ƙasa yana numfashi yana ai bai mutu ba da warkar da mutu mun yi karatu likitanci da wani wanda yake ma ba shi ma kirista ne ya ce ka goyon na mutanen domin wanda karanta likitanci daban yake domin wanda ya san dan adam wa fi anfusikum afala tubsirun in Allah ya nuna maka ayoyi in Allah ya nuna maka ayoyi da wuya wani kawai wani ya zo ya dare ka yace kun ga wayannan mutanen masu warkar da mutane a coci suna musu addu'a suna warkewa yace me yasa suke wahalar da mu ka je asibiti general hospital ka ga layi mutum 100 to da kawai sai ya zo ya the yanzu name of jesus ku warke kawai huta <laughs> yana yana izgiri da su me yasa suke wahalar da mu sai a kulle ministry of health ma kawai yaudaran mutane kuma har yau suna yi nan mu'jiza ce ta Isa ba mai iya yi amma li kulli da'in dawa alimahu man alima wa man jahila duk ciwo yana da magani duk ciwo in yau ba a gane ba gobe za a gane lokacin da tuberculosis ciwon me ake kiran shi tuberculosis huka tarin tarin huka da ya fito an ce kai wannan tari wanda ya kama shi kawai sai da fara gina kabari bala'i ya zo amma daga baya mai an gane ciwon aids din da kuke gani aids din nan yanzu haka an fara samu magani shi kowane magani kowane ciwo da Allah ya saukar yana da magani shi amma rashin sani ne saboda haka maganar ciwo a je a binciki magani a binciki magani in an samu magani an samu yadda da muwafakan Allah sai a warke amma wani ya zo ya laɓe ya ce daga wurin Allah yake ko yana da wani eh, ruhul qudus yana warkar da mutane wannan karya ne da yaudara da cuta wannan abun nan ma ya shigo cikin musulmi an cuci mutane wani zamani farko dai za a zo tsoratar da ku aljannu a fankama ƙarfinsu a tsoratar da al'umma sai al'umma ta tsorata sai ce to ga maganin na ɗaya ba su da wani ƙarfi inna kai da shaitani kana mai da'ifa shaitan bai da wani ƙarfi ma kana li alaikum min sultan ban da wani ƙarfi akan ku kina kawai nake yi kuna bi ko wani zai musu da qur'ani kuma duk wanda ke tsoratar da kai wani abu ba Allah ba duk wanda ke tsoratar da kai wani abu ba Allah ba shi shaitan ne ke tsoratar da kai yan uwan shi allazina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هورن الله يتي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه wancan shaidan ne ke tsoratar da kai ƴan uwan shi shaidannu fala takhafuhum wa khafu ni in kuntum mu'minin ba tsoron kowa sai Allah kawai a zuwa ruɗe mutane da shaidannu shi da shaidan da ɗan adam alaƙar su waswasi ya rakun huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum suna ganin mu mu ba ma iya ganin su bai da zaka gan su saboda ka ko ka sa x-ray ko ma me kai ba zaka ga shedan ba amma yana maka wasu kuma kana da ƙarfin ka yadda ka bi hanyar da kake so ko ka bi hanyar da Allah ya maka wahayi na tsira ko ka bi waswasin shedan na ɓata mutum na da wannan zaɓi na ji daini? Allah nuna maka hanya biyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya maka ilhami ga hanyar gaskiya ga hanyar abin da. hanyar gaskiya shi ne ga manzanni na na aiko ga littafi kabi shi kuma ɗan na maka wasi isata izina abubuwa kai kana da ikon ka zaɓi wanda kake so shi yasa Allah ya ce zai azaba domin inda baka da iko shi ya danne ka ya sa ka kai to kai gaira mukallaf amma dan iko nan da Allah ya baka shi yasa duk wanda ya wani abu na fasikanci ko na saba ma Allah zai wahala ran tashin kiyama domin akwai azaba to ka ga nan abinda wannan ahlul kitab suke yi kuma shine ya gangaro ya gangaro ya zo a cikin musulmi ya'kuluna amwalan nasa bil batil wa yasudduna an sabilillah ni naji wata mata ta ce an karbi wurinta naira dubu talatin da biyar 35,000 naira wai me yasa domin aljanu sun tsame ta an mata rukuya dubu talatin da biyar masu karban dubu hamsin kai an ce akwai wanda suke karban dubu ɗari me maganin aljani me maganin shaidan a'udhu billahi mina shaitanin rajin kyauta wa imma yanzaghannaka mina shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim to an shiga kuma an fito an fito daga tukunya fada wuta in magana yaqini wato Allah ya ce maka ka ce a'udhu billah ina neman tsari da Allah Rabu alamin ka ce a'a ba ya yaqini to me ya yaqini wai sai an kawo ni wurin gaban wani mutum bakin shi cike da goro sannan ne wa akwai yaqini eh eh, eh. a'a wannan hadisi ina akwai su hadisai dama na rarraba su kun gane malamai sun raba akwai hadisi ingantacce sahihi akwai kuma hadisi da efi kuma akwai hadisi maudu'i duk wani hadisi wanda annabi ya ce wani ukhrij aduwallah dukkan su da ifan hadisai ne amma shi ne abin da yahudawa suke yi wa yanzu ba mun ce na karanta a bible ba gashi nan isa yana cire aljani ko ba shi bane kuma a bible aka ce cire aljani nan da yake yi ba a taba gani ba isra'il sai da ya zo isa ko ba haka ba to shi kenan sai reverend ya dauki wannan aya sai ce to aljanu na shiga mutane tun da isa ya yi kuma su ma suna warkarwa tun da isa ya warkar kaga sun yi amfani da bible domin su ruɗa mutane amma yadda za ka san wannan ya casting out devil in nan ba abinda Allah bai gaya muna na mu'jizan Isa ba wanda babu ma a cikin Bible din wa kalliman nasa fil mahdi wa kahlan Bible bai ce Isa na magana ba yana yaro amma Kur'ani ya gaya muna Bible bai ce muna wa ya khaluqu min at ka ha'at at-tayr fa yanfukhu fihi fa yakunu tayran bi bai ce Isa na maida La ka ta zama tsuntsu ba ya gaya mana. wa yi bima yadkhuluna wa ma yakuluna wa ma yadkhuluna fi buyutihim bible bai gaya mana ba duk wata aya da bible bai faɗa ba gashi qur'ani ya zo ya faɗa amma abinda qur'ani bai yi ba ko da wasa qur'ani bai nuna isa yana da alaka da aljani ba akwai ilimi a ciki domin qur'ani mu'jiza ce littafin ƙarshe za a zo a gane sababin ciwo za a zo a gane domin Allah ce sanurihim ayatina za mu nuna muku ayoyi za ku gane so mun gane sababin ciwo to mun gane sababin ciwo sai ya zama kenan ashe su a da da ba san ma'anan sababin ciwo ba sai su ce aljanu to ba komai don ka kira bacteria aljana ba komai dama aljana ce tunda ba ganin ta <laughs> ka kira cholera aljana to dama aljana ce ba ganin ta to wayannan duka a musulunci akwai abu biyu an yadda da ruqya an yadda da ruqya amma abin da musulunci ya fi so shine adamul istirqa misali al istirqa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'una alf min ummati yadkhuluna aljanna bighayri hisab mutane dubu saba'in za su shiga aljanna su tare da annabi za su shiga cikin zumra zumra shine jama'a da za su shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam ba hisabi domin Allah ba zai wa annabi hisabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma za a shiga da aljanna da zumara kasha da yaji wannan abu yace annabi ya yana ciki sai annabi yace kana cikin su wani ma ya ce sai ta wakasha ya riga ka to su waye wayannan ai suna da sifa in kana so ka shiga aljanna ba hisabi sune la yataqayyaruna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun la yastarqun ba sa zuwa a musu ruqya istarqa ya nemi a mai ruqya a mai tofi wa ala rabbihim tawakkalu to istirqa shine ka nemi wani maka tofi amma bai hana kai wa kanka tofi ba masalan kana ciwo kai ka kama kanka kai bismillah ko kai fatiha ko kai ayatul kursi ko kai qul ba birabbil falaq birabbin nas wannan ba istirqa bane domin kai kake wa kanka me addu'a ba wani laifi ƴaƴanka yaro yaron ka ka mishi addu'a ka mai ruqya ai ba shi ya nema wurin ka ba ko to wannan duka ba istirqa ne. amma su abinda suke ni yastarquna nas suna koya mutane ku zo in muku ruqya duk shine kuskuren ba yi ruqyan ba a nemi a yi har mutum ya ce bai da yaqini in ya karanta kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas bai da yaqini naji wani yana bada misali yace ai al'amarin yanda yake kaman takobi ne mun ji kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas kaman takobi ne maganin maganin amma ai takobi in ka ba dan karamin yaro da ka ba katon mutum karamin yaron da takobin ba zai iya kille kan ba ko amma babba zai iya saboda haka subhanallah subhanallah ai qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba neman tsarin Allah da wata addu'a ba kamar wayannan ayoyin ba a taba nema ba kuma ba ba kaman takobi take ba ita ce da kanta za ta je ta tilla kan waɗannan mujrimai da kanta ba sai kai nema wani aiki ba kawai kai neman abin da kake nema wurin Allah ai qul a'udhu ba san ma'anar qul a'udhu bane a'udhu ma'anar shi ina neman tsari bi rabbil falaq ubangijin asuba ko bi rabbin nas ubangijin mutane ma'anar shi kana neman tsari da ubangijin mutane ka nemi tsari da Allah a cikin lokacin nan sai Allah ya kyale ka saboda haka wannan kuskure ne wannan hanya ce da aka ɗauko ta wa'annan nasarar nan da Allah ke musa kullum aka yi maganar nasara kuma yanzu nakan jawo fa in ce bubakkallan su muna musu dariya mu ma mu faɗa wannan ranar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai za ku bi hanyar su shine aka bi hanyar su su a church da ka zo sai a ɗauko cross ana wawwatsa maka wayansu ruwa ana maka wayansu abubuwa haka da wani mai faduwa yana farfadiya haka ma suka zo maimakon kuro sai sa qur'ani ana yayyafa ruwa ko a sa ko a sa hayaki ko a yi wasu abubuwa duka wannan duka duka hanyar yahudu da nasara ne hanyar ahba wa ruhban la yakuluna amwalan nas bil batil cin duke mutane in kana abinda ka koya ma mutane shine ka koya musu su ji tsoron Allah na ɗaya ka koya ma mutane kuma duk wanda ya karanta ya nemi tsarin Allah Allah zai tsare shi domin Allah ba zai baka da shaidannu suna wasa da kanka da kai sannan in ka samu kana ciwon kai ko kana zazzabi ko wani abu ka nemi tsarin Allah sai kuma ka kaga zazzabin ya ci gaba to wannan ciwo ne kuma ciwo kowa ya sani Allah na jaraban bayan shi da ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani yake ce annabi mun ga ana kana ciwo annabi ya ce ai mun muna ciwo muna ciwo mutum biyu in annabi yana ciwo yana laulayin mutum biyu domin wannan ciwo tsarkake mutum ne daga zunuban shi in ka ci gaba ka yi abuto Allah na tsarkake ka daga zunuban shi kuma ka nemi magani ta dawawo ya ibadallah ku nemi magani ko maganin nan gashi nan Allah ya saukar da shi ta ko ina wanda ya sani ya sani ba hana neman magani ba bai cikin istirqa'i masu neman a yi musu tofi a yi musu addu'a wani ya musu su ne nan ba su shiga aljanna sai a yi musu hisabi kuma duk wanda ya yadda ya mika kanshi a yi mai hisabi man nuqashal hisab uzzab duk wanda aka mai munaqasha ta hisabin shi to za a mishi azaba to me yasa mutum zai sa shi kan wannan hadari saboda haka mutane su koyi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas kuma su koyi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shine maganin shaitan da yazo nafsi da babu wani magani da yafi shi Allah shi da mu to fi sabilillah ko to yawma yuhma to wannan da Allah ya ce fa bashirun bi azabin alim kai musu bushara da wata azaba mai radadi yaushe azaban nan za ta kasance mai yuhuma alaiha fi nari jahannama fatukwa wato randa za a wato za a gasa wayannan taskan na zinari da azurfa za sa su kan wuta su su zafi fi nari jahannama a wutar jahannama fatukwa sai a musu lallas biha jibahum a musu lallas wato wannan kamar ayon ne yi zafi ya zafi a ɗauko a sa musu a goshin su wa junubuhum a gefen su na jiki wa zuhuruhum da bayan su wato wa da juludahum za a ƙara fadada fata fata su kamar yadda ake jima rago a ta haka hatta wale alaiha has a dora musu wa'annan zinare da azurfan da aka dafa su cikin jahannama wa yuqalu lahum anan za a ce musu hadha ma kanastum wannan ce taska din da kuka aje li anfusukum dan kanku fazuqu ma kuntum taknizun saboda haka ku ɗanɗana abin da ku kasance kuna taskacewa ai jaza'uhu wato sakamakon shi wato ranar tashin kiyama Allah akan fata wannan wutar da ake magana jahannama jahannama jahannama wato akan fata ne Allah zai wannan azaba din shi yasa aka ce kullama najjat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yaduqul azab in ta kone sai Allah tana konewa kuma wata ƙasa na fitowa tana ta sama na konewa ta ƙasa na fitowa domin mutum ya zama a kowane lokaci yana cikin raɗaɗi na zafi Allah ya tsare mu daga azabin na wannan kuma su kansu suna nan a cikin littattafansu na cewa akwai azaba ta wuta akwai azaba ta wuta suna nan amma suna wa mutane to duk wanda ke cin dukiyan mutane da sunan Allah ya laɓe da sunan Allah to wannan kanz ne amma duk wanda ya samu kuɗin shi na halal kuma ya fitar da zakkan shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka fitar wa zakato wannan ba kansu bane duk kuɗinka duk biloniyanka in ka fitar da zakkan Allah ɗaya cikin arba'in cikin kuɗinka to wannan ba ba ba tasta ba ce amma in ka ki fitar da kuɗin Allah ko ba zinare da azurfa ba wannan Allah kuɗi zai za a zata mutum da shi ran tashin kiyama nan wannan aya abu zar kamar yadda <clears throat> ahmad bin hanbal da haƙi da sauransu suka ruwaito abu zar yana cikin sahabban da ke ganin wannan aya inna wallazi ne yakin zuna zahaba wal ta wala yunfiquna fi sabilillahi bi azabin alim yana ganin cewa in mutum na da azur zinari da azurfa inda zinari ne da azurfa aka bashi to ya ciyar ya sayi abin da yake so nan take kuma kada su kwana a gidan shi sauran domin in ka ajiye a gida ka zama masu taskacewar wayannan abubuwa sun zama taska a wurinka to kuma wanda ya zama taska rana tashin kiyama za a ƙona su a dinga ima mutum lallas a fuska da jikin shi da bayan shi saboda haka ya fito muawiya muawiya yana gwamna a sham usman bin affan yana khalifa a madina lokacin abubakar lokacin umar bai yi nan maganganu ba amma lokacin usman bin affan lokacin dukiya ta fara yawa sun fara arziki sai dai sham abu yana ba da wannan fatawa cewa duk wanda yake da zinari da azurfa a gidan ya ciyar da shi fi sabilillahi kada ya bari ya kwana a gidan in ya kwana a gidan shi to ya kwana da taska wannan taska za a kona shi ran tashin kiyama muawiya da ya ji wannan abu ya ce a'a wannan aya fa an saukar da ita ne a ahlul kitab ba kan musulmai ba abu zan ya ce a hadda musulmai sai ya ce to bari ya jaraba shi sai ya fito da nashi rabo na dinari aka ba abu aka ba shi wani asham kenan sai aka zo aka tambaye shi bayan wanda ya kawo mishi sai sake dawa wani shekara ce a wannan kudin da na baka an yi kuskure rabon wane ne aka ce in kaiwa ba kaiwa sai ce ka ga shi ko na kashe kudin ya kashe kudi ya yi sadaka da tsora wato kenan kana jaraba mutum a mazhabin shi in ya aikata abin da yake fada to shi da gaske yake yi da gaske yake yi ba irin mu wannan zamani mutum ya faɗi wani abu shi kuma yana zuwa yana mai yana wani abu wannan ba ikhlas eh, ya ta ziga abin da yake yi Uh, ma'awiya ya ce to abinda za a yi bari a rubuta masu bin alfan khalifa wannan domin ya shawarar sahabai duk sahabai sun ce wannan aya ta ta ahlul kitab ce aka rubuta masu bin alfan usman sai ce abu zar ya zo ya zo madina me kake faɗa ya ce eh duk wanda ya ba zinari da azurfa a gidan shi ya kwana to wannan taska ce wadda za a azabta shi da shi ran tashin kiyama suka ce a'a ba su ji wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda ma suke da wurin annabi cewa duk kuɗin da zinari da azurfa aka fitar musu da zakkarsu to ba taska ba ce to akan wannan za a yi fatawa kun ga khalifa tun da yanke hukunci dama an ce hukumul qadi ko hukumul hakim yaqta al khilaf in alkali ya ce kaza ko sarki ya ce kaza to sai a bar saɓani kowa ya bi nashi abu zara ya ce sam shi yana nan kan ra'ayin shi ba zai canja ba sai suka kai shi wani wuri rabba kusa da madina can ƙauye a kai shi can domin kada ya yada wannan fikira a cikin a cikin al'umma ya kawo rudani to a can din ma sai suka kai mishi kuɗi nashi rabo to da kai mishi nashi rabo sai yana da baiwa jariya sai ce ingo je kasuwa ke sayo muna duk abin da muke bukata na rayuwa ta je ta sayo kuma aka ce dinari bakwai ya rage sai ce to wannan bakwan nan ki je ki sayo kudin karfe shi na ke kira fulus je ki sayo kudin karfe da wannan domin nan gaba muna bukatun wani abu sai mu je da kuɗin ƙarfe mu saya wato abu in ka ajiye kuɗin ƙarfe a gida wannan ba kan zuba ne kun fahimta to fi fiƙihun da ke cikin nan sahabin da yake yafi kowa tsanani game da kuɗi da dukiya amma yana ganin in ka ajiye kuɗi wanda yake ba zinari da azurfa ba wanda nasi ya zo da su wannan ba ba zuba ne, wanda ya nuna kuɗin da ake kira fulus kuɗin zamani kuɗin takarda kuɗin electronic na cikin waya da wannan duk wannan kuɗin nan ba zinari bane ba azurfa bane musulunci a kuɗi in an ce naqad a musulunci ana nufin zinari da azurfa duk wani kuɗi wanda ba shi ba sai dai je babin fulus kuɗin da yake ba hukuncin shi ɗaya da na zinari da azurfa ba to amma malamai suka ce wannan kuɗin na wanda ba zinari da azurfa ba in ana fatauci da shi to ya zama kayan fatauci saboda haka in lokacin zakka ya zo za a fitan musu da zakka domin kayan fatauci ne in wannan kuɗin kuma aka zo wani zamani ko wani sarki ya canja kan kuɗi ya ce wannan kuɗin kuma ba a maganan fatauci da shi suka zama kaya kawai ko to zakka ba ta faɗawa kansu amma da za dinari ne aka canza sarki aka canza kan sarki to wannan tun da yake yana nan dinari nauyin shi ne akwai zakka a cikin shi suka ce akwai zakka a cikin kuɗi in ana juya shi wato ana amfani da shi amma ran da aka bar amfani da shi kuɗin ƙarfe to babu zakka ciki saboda haka yanzu neran mu akwai zakka ciki domin muna amfani da ita amma inda yanzu za ka samu wani akwati cike da kwabon da irin wani kakanka ya ajiye maka kwabo mai hude wani katon ba ku jana cewa katon kwabo domin ya fi sule girma amma ga shi zai da ƙarfi to da za ka same shi yau cike to ba zaka cikin shi me yasa domin ba a tijara da shi ba a fatauci da shi to amma da za ka samu silin gwal na dada sarauniyar dada ta ingila ko da ke ta mutu ba a yi amfani da shi amma yana na akwai zakka cikin shi saboda haka akwai zakka a fulus amma babu riba babu riba babu riba a fulus wannan ijma'in malamai al-fuqaha al-arba'a babu riba a ciki me yasa babu riba a ciki haba fikihu ne abu mai saukin fahimta me yasa ba riba a ciki suka ce to ai menene riba al riba ma'ana az-ziyada sai an samu ƙarin abu shine ziyada ƙarin abu shine ne ƙarin shi ƙarin nan ne riba ƙari kuma ƙarin nan ba a samun ƙari sai jinsi ya zama ɗaya misali yannan masallaci masha Allah ga mu nan dai ko sai wani ya gargado birai can baya ya cika su mun karu me yasa ba mu karu ba gashi masallaci ya cika ya batse ba jinsi ɗaya ba ba a samun ƙaruwa sai jinsi ya ƙaru saboda ka din ka cika wurin nan da birai ko wasu dabbobi har yanzu dai muna nan da muke ashe kenan kafin a samu riba dole sai an samu ƙarin jinsi sai jinsi ya ƙaru sannan riba sannan kuma sharaɗi na biyu sai jinsin da shari'a ta zo ta ce wannan jinsi akwai riba domin ba kowane jinsi ne akwai riba ba izharu shar sai shari'a ta zo ta ce eh wannan jinsi akwai misali shari'a ta zo ta ce akwai riba a alkama akwai riba a gishiri akwai riba a dabino akwai riba a zinari da azurfa sai ta yi shuru sai malamai su ce to yau ina da shinkafa amma ba a ambaci shinkafa ba sai su ce to amma ba ci alkama alkaman nan tana cikin buhu alkaman nan ana cin ta abinci alkaman nan ana awanta duk wannan sifofi ana yi wa shinkafa saboda haka abin da ya shafi alkama a riba zai shafi shinkafa a riba to tumatur kwandon tumatur ya yi kama da dabino ya yi kama da gishiri ya yi kama da alkama ya yi kama da zinari ya yi kama da azurfa sai malamai su ce kai kai tumatur ba riba a cikinka domin rashin jinsin ka shari'a ba ta zo ta ce wannan jinsin riba na shiga ba to kudin zamani kudin zamani ƙarin jinsin shi ƙarin jinsin shi bai da ma'ana ƙarin jinsin bai da ma'ana misali za ka iya samun kamar yanzu naira nawa ne fi karanci naira goma ko akwai naira biyar ko naira biyar da naira goma da naira nawa kuma ashirin sai a kai hamsin sai ɗari to daga ɗarin shi kuma sai kai zuwa nawa ɗari biyar ko a akwai ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya to da ɗari da ɗari biyu an samu ƙarin jinsinsu ko ko girmansu ɗaya eh girmansu ɗaya ko da ɗari biyar fa da dubu fa kun ga kuɗi ya ƙara ƙima amma jinsi na nan yawan shi ɗaya saboda haka a maganar fulus ba jinsin shi ake dubawa ba wata ƙima ce da ɗan adam zai sa wa kanshi babu jinsi jinsi baya shigowa cikin kuɗin zamani ba maganan jinsi kuma in babu maganan jinsi to ka ɗauki babin riba ka jefar da shi ta windo domin shi da jinsi yake aiki riba da jinsi take aiki in babu jinsi to babu riba shi yasa malamai suka ce la riba fil fulus bi ijma to amma Allah ya dauke fikihu ya dauke fikihu an sauko muna da rashin fikihu kai yakin fikihu ma ake yi mutane ne alwala ba iya ba kabali ba iya ba ba'di ba iya ba ba iya abubuwa ba amma sun je sun jawo abin da ya fi karfin su an ce tsuntsun da ya jawo me to sun jawo muna eh, tsuntsun ya jawo ruwa kawai kawai suna zaune suka ce wannan kuɗi kamar zinari da azurfa ne haramun ne a yi mu'amala da shi riba ce interest mai riba ne to wannan fatawa mai ta jawo muna za mu gaya muku abin da ta jawo muna tun daga saudi arabia ai daga saudi arabia ta fara kuma alhamdulillah malam mai eh, wannan kujera a gaban shi ake yi kuma shi ne ke kokarin lurar da su domin alhamdulillahi mala ya karanta fikihu kun yadda ko ya karanta fikihu saboda haka ya shiga cikin malamai su kuma ba su san fikihu ba sai nusus wani ya ce wani ya ce ba su san fikihu ba suna so su haramta samun riba da ake samu in an ajiye kuɗi inda ake juya kuɗi kun ji ban ambaci banki ko na ko suna so su hana mutane samun riban kuɗinsu in sun ajiye inda ake juya kuɗi me yasa suke so yi wani makirci ne na turawa suna so su sayi man ƙasar laraba da yawa to amma su sai wannan man da yawa dole su ba laraba wannan me. kuɗi to kuma kuɗin nan ya yi yawa a ajiye shi ƙasashen larabawa domin ba ma wurin ajiye shi dole kuɗin nan kuma a ɗauko shi a ajiye a bankuna a ƙasan turawa kuma daman Ture ba zai yadda ya baka kuɗin ma ba wai ga kuɗinka nan a hannuna in kana so ka gaya min kayan cefa in sai maka shi ma kayan cefa ba kowane za ka iya saya ba akwai wasu strategic materials ba a sayarwa kai da kuɗinka fa saboda haka to kuɗin nan kuma da za su ajiye a bankunan su za su hayayyafa suna kasuwa wai hayayyafan nan da suka yi sai tura suka kawo wani misali suka ce in mun kwace musu mai to ai zai zama kuɗi dala kuma dalar nan na bankunan mu to su kuma za su kwace mu na economy to me zai maganin wannan to sun karanta addini ana su al-mustashriqun sun karanta tafsiri sun karanta hadisai sun karanta komai sai suka ce a ah, bari mu fito musu cewa tunda musulunci ya hana riba cin riba to ai kudin da za a ƙara a kudin su riba ne a tara malamai aka tara malamai su ba da fatawan cewa kudin da za a samu a kudin musulmi da aka aje a bankin su su kuma aje a bankin fa ba wai zaune yake ba ajiya kasuwa ce ana juya su wai duk da haka baka da rabo shi ne ma ya ce ha'a? to sun yi haka ne domin su tsira sun sai man larabawa amma man nan ba zai zama musu problem ba larabawa su kwace econominsu shi ne aka fito da malamai suka zo suka ba da wannan fatawa cewa yanzu bank interest riba ne saboda aka yi business inda ba riba ciki aka zo aka yi aka buɗe islamic development bank aka yada cikin musulmai interest riba ne interest wannan maganan interest riba ne ya nakasa musulmai a samun capital a samun loan su yi kamfaninnuka ya nakasa musulmai har yau yana nakasa musulmai har yau da nake maka magana bank of agric gwamnati ta sauƙaƙe a samu loan ka yi noma mu muna da wani hanya fiye da noma an rage interest rate daga na commercial bank an mai da shi ƙasa don a taimaka mutane su samu banki eh, loan su yi noma mutane nawa suka suka sami ni to wallahi gashi gwamnati ta rage mai amma eh, ta rage interest rate to amma kuma gashi muna tsoron haram muna tsoron interest saboda haka wa'yansu ba mu ba su suke zuwa suna karɓar wannan loan din to in baka karɓi loan din ba kana da kuɗin da ka sayo tractor ka sayo abubuwa kai wannan a aban da shi baka da to ka koma wuri wanda ya haramta ma ya baka ba za su baka ba ba sa bayarwa to suka matsa suka matsa sai mun yi namu loss and profit share company ka ku shira shi banki kan ku kira shi banki domin banki wani abu ne ya zo zamani ya zo da shi loss and profit and loss sharing company shine ka kawo jarinka wance zo ya aiki a raba hasara a raba riba a raba hasara shine suke kira islamic banking to islamic banking na jidda ya ce shekara ashirin da tara muna ƙoƙari mu samu riba daga irin wannan mu'amala mun kasa shekara ashirin da tara me yasa yan ɗaya delay in implementation of project za ka ɗauki miliyan goma dala miliyan goma ka ba ƙasa ko kamfani ga kuɗi mu yi mudaraba ko mu yi musharaka me za ku yi hanya za mu yi me za ku yi gona za mu yi ko ma menene za su yi to tun da dai mudaraba ce a raba mai riba a raba hasara ko mutanen nan sun karɓi kuɗin nan miliyan dala miliyan goma sai su je su zauna sai sun wajen shekara ɗaya shekara biyu ma ba su fara project ba ba su ma fara ba to me yasa su fara da wuri tunda in an yi hasara za ku raba in an yi riba kuma za ku raba to shi kuma ga riba shi aljihun shi already delay in implementation of project na biyu kuma suka ce babu specialist domin in banki ya ce zai ba da zai inka ba da irin wa'annan loan din to masalan mai gona ya zo dole banki ya kawo malaman gona in ya ba asibiti dole ya kawo malaman asibiti in ya ba kowa dole sai ya kawo malaman wannan don su kula mishi ana yi sai ce to yaushe zan na fita daga banki kuma na zama na zama me komai ina da albashin sufa da abubuwa ba zai yiwu ba sannan suka ce devaluation in ka ba da miliyan goma wannan shekara shekara mai zuwa miliyan goma nan fa ya rage kuɗi to ina za mu iya samun wani kuɗi ko da miliyan goma ya dawo mana da shi bayan shekara ɗaya cuce mu domin kuɗi ya yi devalue ya rage kima to ya za mu yi da devaluation suka ce dai akwai problem equity bond akwai problem to shi ne suke da'awa duniya gaba ɗaya mu ku cire kuɗinku daga interest base economy ku dawo wannan economy wanda in an ci nasara muraba in an yi hasara muraba sannan kuma duk kamfanin da ka ba kuɗi inda islamic bankin ne duka shi ya yarda. kai ka ɗauko kuɗinka capital ka bashi akan a raba hasara a raba ne to je ku gada ku gani shi ya yadda ya ɗauko kuɗin shi ya baka a raba hasara da riba a'a ba zai yadda ba saboda haka sai ga bankuna cike da kuɗi amma ba sa ba mutane loan su yi aiki me yasa ba sa bayar a yi aiki kusan me yasa domin wata rana in sun zo sun matsa maka sai ka ce to ai Allah ya ce wa in kana bi usratin fa naziratun ila maisara wa an saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun sai banki ya shuru ya bakka Allah ya ce in ka ba mutum kuɗi to in yana cikin tsanani fa nazira ka yi hankuli har sai ya samu sauki ilal maisara kuma ka ce ma tun da dai na ga kana cikin wahala na baka sadaka ya fi alheri banki zai aiki da haka to me yasa sun samu matsala ne don sun ɗauko aya ta riba sun lafta ta akan aya ta investment riba ba investment bane cuta ne amma investment fa taimakon e- economy ne sun ɗauko ayar micro economy sun lafta ta akan macro economy sai kawo musu matsala sai kawo matsala saboda haka yanzu abin da ke damu alamul islami abin da ke damu mu dukan mu fa duniyar musulunci ba ma inda za mu samu kuɗi gashi na rututun kuɗi masu yawa a baka kai kamfani babu babu suke control na kuɗi suke ba junansu kuɗi yanzu kana so kai wani abu kamfani da zai amfani ba wanda zai baka domin mu musulmi ba mu mallaki wurin bayarwa ba me yasa ba mu mallaka ba an daɗe mutane ba ba ba ba haram haram haram wani bawan Allah ya zo min daga Nijar manajan kamfani eh, banki ya zai same ni gida ya ka gani ina aiki a banki a Nijar ni manaja ne ina rike da uwa mahaifiyata da iyalina sai na ji wa'azi suka ce haramun haramun kuma a ta karanto maka ayoyin riba na wuta da wasu abubuwa ya sai na bari ya ce gashi yanzu ban iya rike kaina ma balle rike wata nawa saboda haka fiƙihu yana buƙatar mutanen shi mutane su tsaya ayi fatawa a duba a ga menene maslaha sannan akwai wani abu akwai wani abu in baka san mafitan fiƙihu ba akwai su ƙawa'id amma ko da wannan interest alade ne alade alade ba shi ne nasu ya zo da haram ba walahmul khinzir ko haramun ne bin nas ko to ko da alade ne yanda zamanin nan yake a yanzu yanda zamanin yake to Allah ya ce muna fama na tura ghaira bagin wala adin fala me wala yi misali ba laifi a kan shi kafin ka ce lokaci ya yi barin basu kisa ba bari basu kisa <laughs> <laughs> wani bawan Allah ne wani bawan Allah yana banki yana tare da abokin shi sai gaya wa abokin shi kai tunda dai an yi bankin musulunci ne zan cire duka kadarori na daga cikin bankuna gaba daya har ina da ma kasashen waje zan zo in koma a yi wannan equity na islamic banking ni ban so ina ce mishi islamic ko rashin islamic domin na san what islamic is kawai ku ce equity company company ne company ne kawo kuɗi kawo kuɗi mu yi tijara domin banki yana da wani ma'ana fa daga baya in Allah ya ba lokaci za muku ma'ana menene banki wani abu ne sabo ya zo amma shin me hukuncin shi الحكم لا شيء فرع من تصوره yana da amfani ko bai da amfani in yana da amfani musulunci ya yarda da shi in yana da cuta musulunci bai me bai da shi ba to wannan bawan Allah sai ya ji dan uwan shi na so ya sayar da kadarorin shi gaba ɗaya shi kuma wancan ya ji tafsirin da malam ta yi game da banki sai ya ce mishi a'a kafin ka sayar don Allah ka zo mu je ya zo wuri ya zo suka same ni su biyu tambayar da na mishi kuɗi liquidity cash ba asset ba kamar gidaje filaye kuɗi cash domin da shi ne ake juya kasuwa kuɗin da ke cikin bankuna na interest da kuɗin da ke cikin bankuna na musulunci nawa ne cikin ɗari sai ya ce to goma cikin ɗari ke cikin bankunan musulunci tis'in cikin ɗari ke bankunan commercial sai abokin shi da ya zo ya ce kai ni bai yadda da wannan ba sai dai in ce ɗaya eh, cikin ɗari ne ke bankunan musulunci kuma out of in suna bankunan sai na ce to ni ina tare da abokinka ɗaya ne cikin ɗari amma amma mu yadda goma cikin ɗari na liquidity cash yana islamic banking mu yadda kai yanzu ka yadda musulmi duka mun ɗunguma a kan 10% mu ban 90% a hannun wa'anda ba musulmai ba suna juya duniya sai ya ja kujerar shi tashi ya ce ka lalle har yanzu akwai lalura Thank <laughs> you. <laughs> Thank you. tawassuli da wannan ibada da kai Allah su da ruwan ne Allah wa manoma dama su samu da noma da bai da ke a kowane lokaci Allah ka kare su daga sharrin masu garkuwa da ɗan adam muna Allah ba su zarki marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya kowa da bukatar su ta alkhairi mu da muke nan da wani suke gida da wani suke kallon da wani suke jin Allah biya kowa ya ta mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya akwai waɗanda suke san aure da cikin mata da kuma mazaje suna roƙon Allah da su matan Allah ya ba su mazaje na gari su ma mazajen Allah ya ba su mata na gari wannan karatu da muke sha Allah ya ba mu ikon fahimta kuma mu aiki da shi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نبتلي فاغفر لنا شملنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا ذات تعليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين